الفقه الميسر بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبان شافي دريد قوم شاتكوز darasi ne na 142 an dan taba shi kadan sai muka ci zamu dawo ba haka ne ko darasi na malam ya gaban ya ce alhaku bil imamati wane ne ya dace limanci wa ya fi cancanta da yamma mutane limancin sallah malam ya ce an abi mas'ud an abi yanzu muka karanta hadisin shi a baya a wancan littafin tariqus salin ko ko wannan an karɓo daga abi mas'ud Albadari, in aka ce Albadari wanda ya halicci yakin badar sahabin da aka ce su aikata duk abin da ran suke so Allah ya yafe musu mu ma Allah ka dosa na ka tarfa magarin mu nono qala ya ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi ya ce ya ummul qauma aqra'uhum likitabillah wanda yafi kowa iya karatun Alƙur'ani ya zanto shine limamin al'ummansa wanda zai ma al'umma limanci ya zanto aqra'uhum likitabillah wanda yafi iya karanta qur'ani fa in kana a qira'atihim sawa idan ya zanto dukkanin a karatunsu daidai ne ba wanda ya fi wani falya ummahum to ya zama ya limance su aqdamuhum hijira wanda ya riga yin hijira daga makka ya zo madina da shi ne zai limanci saboda mai hijira yana da daraja fa in kanat fa in sawa'an idan hijiransu ya zamto daidai tare suka yi hijira ko a shekara ɗaya ko lokaci guda falya ummuhum akbaruhum sinna wanda ya fi shekaru ya zama shine liman wanda ya girmi wani ya limanci saboda an fi tsammanin hankali daga gare shi fiye da wanda bai kai shi ba wala ya ummar rajul fi ahlihi kada wani mutum akaran bana ya zo ya ma wani limanci a gidansa kin je bakunta ki ce mu fa kun san gaskiya lokacin sallah ku tashi mi sallah ana ta ce to ku sahuni ne liman kuma a gidan da ba naki ba inda kika je bakunta shine annabi sallallahu alaihi wasallam ce wala ya ummar rajulu fi ahlihi kada wani wanda ya kuskura ya yi ma wasu limanci a ahalinsa ka je wurin mutane kuma ka ce kai ne liman a gidansu wala fi sultanihi ko a ikonsa ka je wurin da yake ba naka ba na mutane kawai saboda ka raina musu hankali da an zo sallah ka ce sau kai ka shiga gaba ba ma tarbiya a ciki ba ladabi ba tawazi'u ko to nan sallallahu alaihi wa sallam ya ce kar wanda ya je wurin da wasu ke da iko sannan kuma ya ce shi zai musu limanci wala yajlis ala takrimatihi hakanan kada mutum ya zauna a wurin karramawan sanan nayi magana Kuntuna, tuna hanne kwatance da rashin kiyaye wurin zaman mai gida a gida wanda wannan yana daga cikin rashin tarbiya kwarai da gaske ya kamata din mai gida a ware mai wurin zaman shi kuma kar wani ya rinka zama a wurin wannan na gaya muku yana daga cikin ladabi abinda ma na manta ban faɗa ba wanda duk masu shekaru a nan sun sani ko wuri ne babba ya zauna ka san mutum ya zauna a wuri wuri kan ɗan yi dumi in ya jima ku tuna da muna yara ba a yadda ka zauna a wurin da wuri in lotsa wurin ya yi sai an ce ka tsaya sai ya ciko ko an jima ce ka za su na aice to tun da wuri ya cika yanzu ku zauna ci amma haka jan ne zauna a ƙasa in ta kai ce to yanzu wasu su zauna a nan amma iyakan ku nan duk waɗannan rashin tarbiyyar wallahi su suke cutar da mu wallahi a nan gaban kuma akwai nasiha ɗaya da zan yi saboda wata wani abakara karatun tariƙo salihin ɗin na tabbatar yyg zai tuna kuma na ci karo da waɗannan matsalolin da yawa har a Saudiyya akwai wanda ya tare ni kai in takaice muku akwai matan da ta kashe kanta saboda irin wannan matsalar da zan faɗi ta kashe kanta abokin abokin shi ke tambaya me hukuncin gaban shi matan shi ta kashe kanta saboda takaici kuma takaicin ɗa ne aka ɗauke shi aka yi shi ƙasan waje karatu ya lalace ya lalace ni dai ni ni Umar a iya ɗan experience in da nake da shi ɗan kaɗan, ina ba ku shawaran ko za ku fitar da yayanku karatu waje ko da kasashen larabawa ne to ku tabbatar inda kuka kai sun kasa ne mai kyau musamman inda ya wuce madina ya wuce irin su ummul qura ɗin nan na makka da sukin abdulaziz da sauransu gaskiyan magana ni dai na fi gamsuwa ɗana ya tsaya a gabana na fi gamsuwa da wannan ko kyauta za a biya mishi na fi gamsuwa da wannan ban san ko gaba tunani na zai canza ba amma a yanzu da nake muku magana wannan shine fahimta ta saboda da yawan yaran nan shaye-shaye suke komawa da neman mata ina tabbatar muku da wannan matsala wasun su kuma saɗi da masu murɗaɗɗen aƙida su juya su matar da ta rubuto ko yanzu na duba littafin ɗariƙu salin ɗin ya kai shekara uku za mu iya ciro takardar da ta turo le ta turo a message ne za karatu sai na kwafe saboda za amfani da waya ɗanta daina sallah yi bayan daina sallah ƙarshe ma ya ce mata shi fa bai dada da musulunci ba bayan ya katina ko bayan ya gaya mata wannan ya ce wallahi ba zai dawo Najeriya ba yanzu roƙonta biyu don Allah mu roƙi Allah ya dawo musulunci kuma dan Allah mu roki Allah ya karkato zuciyarsa ko kamo shi ne a dawo da shi Najeriya duk waɗannan suna nan ina gaya muku har a ƙasashen larabawa da kuke gani wallahi kuka jin da yara ke koma abin sai ya ba ku tsoro sai ya ba ku mamaki halin da su jami'atul islamiyya yawanci saudiya wannan suma, ma ta wani wurin akwai dan sauki ta wani wurin in ka ga irin su madina ne ko makka amma din da ka ji yaro ya irin su ya kaza din nan a ba wani da ingila ma bai da bambanci har gara ma ingila da inda zashi wallahi alazim sheke ayan da yara suke yi kafin ki farga har sun fi sun ki wallahi sai dai ki mutu da bakin ciki wallahi sai dai ki mutu da bakin ciki karanci yaro da matantirin mashayi mala wallahi har allura su makansu a nan alfaru na kashe kesus irin wannan ban san iyakansu kuma tun da nake irin wannan kitsin guda ɗaya Allah ya taimake ni muka yi nasara yaron ya dawo ya tuba ya gyara har muka nemi admission a kasu ya gama ya gama ina tuna 2018 2019 wannan abin ya faru ya kammala amma yan kaɗan ne ake samun haka sau da haka ba wani burgewa ba ne ce a yana can europe kun san shi yaron fa ilin ajabo ne ya aje muku bala'i ajabo aje bala'i wallahi tallahi in dai kuna sauran mutunci bari ku ji da yawan yaran nan ba muku Allah ba ba ma sa jin rahaman iyaye wallahi ba su ganin rahaman iyaye wallahi ka dawo yaro ya dawo idan sha bude kai magana ce daddy don't be stupid a yunkuru a ce ka gaɗam ya ce a ai shawara ya bashi a turance don't be stupid kuma wai shawara ce da ku an gane stupid Allah ya shirya mana Allah ya tsare Allah ya tsare Allah ya tsare wala ya yajlisu ala takrimatihi kar ya zauna a wurin karramawansa fi baitihi a gidansa kar ka zo ga kujeran da da gani kai ka san an ware ta inda ne zaka ga dan goro a gefe ko ka ga carbi da dan jarida da kwantareren gilashi na ido to wannan ka san is a no go area eh, wannan wurin ba a ba a zuwa naga wasu na dariya hala na taba uku ko a <laughs> duka haka muke duk gada akai illa bi idnin sai dai fa idan su muka sai dai fa ka nemi izini kace na iya zama ce eh. kai bari ku je na daga cikin ladabi ko ziyara ku kai ma mutum kan ya fito kar ku zazzauna ku tsaya da yazo ku jira ku ga ina zai zauna ko ina zai nuna muku amma ya ce bismillah to anan ko ya so ya boye muku wani abu zai bayyana kuma wallahi yana da amfani ni kwanan nan ma na gani an tura ni <laughs> ne maganan aure mun je mu uku ba sai na tsawaita ba lokaci ya zai to da kanshi za ku ji da muka je muna zuwa wanda za mu yi magana da shi na ɗauka shi ne don shi ma dattijo ne algafata malam ɗinka muka samu za mu zauna kan mu zauna na ce ɗin da muka je da shi na ce da shi za mu yi magana sha na ce mai kar mu zauna mu jira ya fito mu tsaya a tsaye aiko yana zuwa inda Allah ya taimake ni inda nake tsaye mala shirin ne gun zaman shi wallahi sai zo tsaya da rikis ke malam bismillah sai nuna mun ɗayan kujera sai na koma sai da muka zo da duk ya gama bayani ya ce babban abin da ya sa na yadda da ku ganin ku a tsaye da na yi da na fito kuka girmama ni in nuna muku ina dace ku zauna wallahi irin mutanen nan namu ne dattawa kalan wandon shi daban rigan daban babban rigan daban hulan ma kalan ta daban kwamarat ɗin iyayenmu kenan cikakken kwamarat kenan a babin iyaye in ka da irin waɗannan kawai ka fi bolisi a zauna lafiya ya ce gashi gashi gashi ce to an yadda za ku zo in an zo din za ku ji waye ya je zan tona muku lokaci ya tafi amma ba ni bane hukumu imamatil fasiki wal mubtadi da Allah mu karanta nan kuwa takaice muna ta cin kwano a wuri daya hukuncin fasiki ya limanci ko wanda yake dan bid'a ne qala al imam ibn taymiya al imam ibn taymiya Allah ya masa rahama ya ce yajuzu lirrajuli ya halatta ga mutum an yi salli khalfa Mallam ya alamin minhu bid'a ya salla a bayan wanda bai san shi da cewa dan bid'a ne in ka san shi da bidi'a mai cutarwa ba yi salla bayan shi ba wala fiskan ko kuma ba a san shi da wani fasikanci ba fasikanci shi ne ficewa daga da'a in aka ce mutum fasiki wanda yake ta zunubin da har an shaide shi da zunubin kun gane magana laifi na yau da gobe har mumini salihi yana yi amma dawwama akan laifi fasiki da mujrimi ke yi ban sako kun fahimce ni ba kun gane karatun da kyau yawwa wanda ya taba yin laifi ba fasiki bane amma wanda da an ce me kaza ce wani halal to wannan kam dama adireshin shi ne wannan zunubin to kabar wannan bittifaqi la'immatil arba dukkan su imamu malik da sauransu sun ittifaqi cewa kai sallah a bayan waɗannan wa ghairihim da masu wanda ba ambata ba. walaisa min sharɗin itimami kuma ba shi daga cikin sharaɗin yin limanci an yi alamar ma'amum itikadu imamihi cewa mamu ya matsa ta ya san mai aƙidan limaminsa karka je wuri kuma za a sallah ka ce to a gaya mana akidan liman a in baka sani ba kawai shi kenan amma in ka sani to sai ka ɗau mataki an fahimci wannan bal yusalli khalfa masturil hal ba haka ba ya halatta mutum ya salla a bayan masturil hal wanda halin shi ya boyu ba a san fasiki ne ko saligi ne ba kuma kada ka koda bayan ya yi bayyana ma kaza ne kai sallaka tayi dan sanda kai baka sani ba shine ce walau salla khalfa man lam ya'lam annahu fasik haka nan idan mutum ya salla a bayan wanda bai san cewa wannan limamin nashi fasiki bane aw mubtadi'un ko kuma dan bid'a ne fa fi sihhati fa fi sihhati salatuhu ko qaulani a cikin ingancin sallar sa malamai sun yi magana biyu shin wanda ya salla a bayan wanda bai san dan bid'a bane ko fasiki sai kuma da idar kawai sai bayyana masa to a game da ingancin sallar sa qaulani akwai maganganu guda biyu na malamai mashhurani wanda suka shahara fi mazhabi ahmad akwai wanda suke cikin mazhaban imam ahmad wa imam malik da imam malik Allah ya musu rahama gaba daya wa mazhabu Shafi'ai da mazhabin imam shafi'i wa abi hanifa da abi hanifa dukka waɗannan hudun sihati suna ganin sallar mutum ta inganta mu ma kuma mun yadda wal fasiku amma wanda yake fasiki wal mubtadi da dan bid'a salatuhu fi nafsihi sahiha shi a karan kansa sallar sa tayi dai shi nan kuma ibadan sa nan an gane ko fa ila sallal ma'mun khalfahu dan haka idan wanda yake mamu ne ya salla a bayan sa lam tubtal salatuhu sallarsa bata lalace ba lakin sai dai hanzari ba gudu ba innama kariha man karaha salatu khalfahu wanda suka kyamaci cewa ayi sallah a bayan dan bid'a ko fasiki li'anna al-amru bil ma'ruf sun faɗi wannan ne saboda umarni da kyakkyawa wallahi anil munkar da hani da mummuna wajibun wajibi ne in aka ga kaki wa'azi kai mishi wa'azi kai ma wanda ba su fada irin aikin shi ba kar su fada musamman idan kai wani ramzi ne na addini an san ka da wa'azi an san ka da kaza to kai aikin ka akwai inda ko an yi sauki kamata ya kai kai kai kanka sauki saboda in kai sako-sako za ka iya rufta wasu masu raunin imani duk su fada cikin laifi wa min zalika yana daga cikin wannan anna man zahara bid'atan annam anna man zahara bid'atan duk wanda ya bayyana wata bid'a aw fujuran ko bayyana wani fajirci na laifi la yurattabu imaman lil muslimin irin wannan ba a jera shi ba a kirga shi a cikin shugabannin limaman musulmi aka san mutum fasiki ne kar a ce ya zama liman na ce wa masallacin gidansu ne aka gada wa annal da lillahi masallacin Allah ne ai fa innahu domin shi irin wannan mutumin ya yastahiqu ta'zir ya cancanci ta'ziri ai mai wani abin da zai sa ya dawo daga laifinsa Shi ne ta'aziri hatta ya tuba ta yanda har zai samu dama ya tuban mu Allah fa idza amkana hijrahu idan an samu ikon iya hijirce masa nisantansa hatta ya tuba har ya tuba kana hasanan wannan abu ne mai kyau kun fahimta bari muku misali daya a gurguje na ta zuwa wani masallaci a wata unguwa a garin nan muna shiga masallacin mun yi sallah mun idar shi limamin masallacin mun idar ke da mun miƙe za mu fita sai ya shigo ta kofar liman a ɗan kwaifa lungun da liman ɗin nan ke shiga wallah ko wani carbi na ga ya kusa rabin bokiti a tare him ina ga irin mai dubun nan ne kawai mu mun idar bai san mun yi sallanmu ne mun fita ba shi yana shigowa daidai mu mun juya za mu fita sai ce assalamu alaikum malam yace wallahi sunna nake sunna ku dawo ku yi sallah haka ne fara ce man yace mu malam da Allah ku dawo wallahi sunna ba na ga sauki la kun ga tarbi ne za ku fita sunna ne sunna ne mai gidan ne yake yi ni kuma nan abinci nake nema Allah sarki ba Allah da tije ne an bi na ganin shi wallahi ita abinci nake nema ba ni ke yi ba mai gidan ne sunna sunna nake sun ce mai <laughs> na gane har ce ban gane ba daga fata malai ya ce ce ai daga kun juya ne saboda kila kun ga yanayin masallacin ko ka kin sallah ni kuma ina son ku yi sallah anan sai nace mai ai mun idar ne zamu fita ce ya ce amma dai da Allah ku sani ni sunna nake nace to mun sani Allah kuma ya fi mu sani ba shi ke san ba Yauwa to kun ga wannan shi a jikin shi ya iya jin cewan me maybe da za mu ce a'a mutum da mun ga kaza sai zai iya barin saboda kila zai so mutuncin sa da sa da so a tarayya da shi to in har za ka iya hijirce ma mutum hayyatu ba hasanan wannan yana da kyau sai dai kar kai mai hijirar da za ta ƙara jefa shi a laifin ko ya ƙara ƙyamacin shari'a idan za ka hijirce masa ya ƙara shigewa laifi ko ƙyamaci shari'a to ka zo ko ɗan bida'an ne ka rungume shi ku tafi ka rungume shi ku tafi ka lallashe shi har ya fahimta kan mu zama masu kaushi wa idan kana ba'd an-nas ta taraka as-salata khalfahu idan kasance wani sashin mutane sun bar sallah a bayan dan bid'a ko fasiki wa salla khalfa ghairihi suka yi sallah a bayan wani wanda ba shi ba asara zalika hatta yatub tabbas wannan asara yana yin tasiri zalika wannan aikin na naqin sallah a bayansa hatta ya tuba ta yadda zaka ga zai iya tuba musamman idan ma ya limanci ne irin da yake a kasan mu aw ya ko kuma ya nisanci wannan laifin ma'ana ya zai nisanci laifin a gaban jama'a ko da bai tuba ba auyan tahin nasa an misli zambihi ko kuma mutane su hannu su daina irin laifin da yake ko shi bai daina ba wani shi zai ji tsoron ai masa abin da aka yi mawa ne fa mislu hada malai ce misalin irin wannan tarkus salati khalfu man kana maslahatan shine barin yin sallah a bayan wanda barin sallah a bayan shi maslaha ce walam ya al-imamu eh, juma'a ko wala jama'a da kuma ya zamto cewa amma liman bai rasa abin da yake ko za su bice masa juma'a ko sallar jam'i ba ya ce wa amma idan ka na tarku salati ya futun ma'amunin juma'a kun ga barin sallah ana nufin ya zamto in ka bar sallah a bayan shi ba za ka rasa jam'i a wani wuri ba kenan za ka rasa a wani wuri ka tsaya ka yi a bayan shi ko kuma ka ƙin juma'a a bayan shi za ka rasa juma'a a wani wuri to ka tsaya ka yi a bayan shi amma idan ka bar shi a nan kamar balangu road na badara su ake akwai wanda suke tawarar balangu ko yawanci da balangu da katuru rod sallan isha'i inda ka jan idar a nan ina ga duk kaduna an gama sallah sai dai markaz za ka je na mala abakar usman kun kumfance magana to ka zo nan an yi sai ka ce kawai mai mashin kai ni balangu in yi sallah in dawo wani zai ce ikon Allah ji zafin addini saboda sallan wani shi ne har sai ka hau mashin ka kashe kuɗi to lahira ma na kashe rai saboda aljanna ba kuɗi ba ya kai mai raunin imani mu ji amin walan yafutin yawm juma'a na gama wannan amma ila kana tarku eh, amma ila salati kun fahimci wancan maganan ko an ce kar kai sallah bayan shi idan ba za ka rasa jami'in a wani wuri ba ko idan juma'a ne ba za ka rasa juma'a ba amma idan za ka rasa a wani wuri ko ka rasa juma'a me za ka yi za ka yi bayan shi to shine ce amma idza kana tarku sala in ya kasance barin sallan ya al ma'mun juma'a zai sa mamu ya rasa juma'a wal jama'a ko ya rasa sallan jam'i fahuna a irin wannan wuri la yatruku sala khalfahum to ba za ka fasa yin sallah a bayan dan bid'a ko fasiki ba illa mubtadi'un wanda kawai ba a yadda kai sallah bayan shi ba kuda zaka rasa jam'i da juma'a sai dai dan bid'an da ya kasance mukhalifun lis-sahabati radiyallahu anhum ya sa'a masahabbai irin su masussuka waɗannan dama kan ko da jam'i ko ba jam'i ba layin mu ɗaya da su ba an fahimci maganar yawwa intaha maganar ta kare qultu ku hakuri sai malam eh, abu ya ce fa in salla khalfa imamin fasikin idan mutum ya salla a bayan liman fasiki an mubtada'in ko dan bid'a la yu'idu salatuhu ba zai rama sallar shi ba a lokacin da ya gane dan bid'a ne ba zai dawo ya rama ba na kosa mu zo na suratul fatiha din na akwai matsaloli masu kyau irin wannan fa inna sahaba domin sahabba annabi sallallahu alaihi wa sallam kanu yusalluna khalfa al-a'immatil fujjar sun kasance suna yin sallah a bayan shugabanni fajirai wala yu'iduna kuma ba sa rama sallar kama kana ibnu umara kama inda muka gani a tarihi abdullahi dan umar radiyallahu anhu salla khalfa al-hajjaj yayi salla bayan hajjaj bin yusuf as-saqafi a karshe ma shi ya kashe abdullahi dan umar an fahimta eh to mu takaita ana haka nake tsammani abinda muka faɗa zama daidai Allah ya kame tarayya alada wannan kai kuma insha Allah gobe akwai fatiha za a karatu gobe insha Allah in Allah ta gobe za mu yi tafsirin suratul fatiha insha Allah hmm, insha na'am subhanallah to akwai ɗaya daga cikin ɗalibai an ce ta ba ta da lafiya tana da lalura a kafa Allah ya ba ta lafiya da ita da duma wanda ba su faɗa ba Allah ta'ala ya ba su lafiya akwai waɗanda suka yi jarabawa ake tsammanin sakamako na ƙarin girma da za a yi musu Allah ya sa a dace Allah ji shi mu alkhairi kuma ya sa amfani addini da musulunci baki daya wa alaikum salam hajiya to wata bayan Allah ta rubuto takarda don Allah sa ta a cikin addu'a wata musiba ta tun karo ta Allah ta'ala ya yaye mata Allah ta'ala ya sauƙaƙe mata